Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. Allahumma waffiqna ala ma turidu wa tabba. <clears throat> Yan uwa barkamu saduwa wannan shafi na Asadul Islam TV. A cikin shirin addinin katsiranka yau na zo da muhimmin bayani. A cikin wannan bayani na yau shine me yasa Allah subhanahu ya haramta shan giya a duniya kuma ya halatta ta a lahira. wannan yana da kyau mutum ya san hikimar haka ya kuma san mahimmancin haka to amma kafin mu shiga darasi zuwa kai tsaye a yaushe muna kudaitar da mutane wajen yin subscribing a wannan shafi namu na asar islam tv domin ci gaba da samun abubuwa wanda idan an sa abubuwa sababbin shirye-shirye za a rika sanar da ku cewa an sa sababbin shirye-shirye domin ku rika samun amfanuwa da wayannan shirye-shirye da muke yi to sanannen abu ne Allah ta'ala ya halatta mana abubuwan da bai halatta ma wasu al'ummomi a baya ba sannan ya haramta mana wasu abubuwan da bai haramta ma wasu al'ummomi a baya ba daga cikin abin da Allah ya haramta mana akai giya wanda Allah da kansa yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu innamal khamr wal maisir wal az wal ansab wal azlam rijisun min amali shaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ku wanda suka yi imanin lalle wato ainihin lalle giya da wato da mai sayar da azlam da ansab dukkansu datti ne daga aikin ce shedan ku nisance su ko idan kuka nisance su lalle tabbas nisantan zai sa ku samu babban rabo da haka usman bin affan sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ijtanibul khamra fa inna fa innaha fa ma fa innaha ummul khaba'ith ku nisanci wato ainihin giya domin tana daga cikin mafi <clears throat> ita ce uwar dukkanin datti dukkanin abin da yake shirme ne ita ce wato uwarsa sannan ya kawo bayani cewa an samu wani mutum a zamanin baya wanda wato ainihin wata mata ta kira shi ya kyau da domin ta ga ya burge ta tana bukatar ta fasikanci da shi kamar yadda ya faru da annabi yusuf yake cewa sai ta yaudari wannan mutumin sai ta ce ya zo da allah tana buƙatar ya masa shaida ya masa shaida akan wani abu da ya bijiro musu da ya tafi sai ta kulle kofa kamar yadda ya zo cikin suratul yusuf akan abin da ya shafa annabi yusuf wa ghallaqat al-abwab wa qalat hayta lak sai ta ce to ta kulle kofa sai ta ce ina bukata da ko dai ka yi zina da ni ko ka sha giya ko kuma ka kashe wancan yarinya sai yake ganin zinar babban abu ne ba zai iya ba sannan ya kisa wance ya kashe wancan yarinyan ba zai yiwu ba ya fi zaben da ya sha giyan sai ta ba shi giya ya sha yana sha sai ta da ya fara buguwa sai ce ta kara mashi ta kara mashi ya sake sha yana sha sai ya fada akan ta ya zina da ita ba tare da ya sani ba sada ya kashe yawancin jari baiwar Allah wannan yake nuna muku ba abin da ya ja mishi wannan fasadin sigiya giya ta sa ya aikata dukkan laifin ba daya wanda watakila da ya aikata guda ɗaya da ɗayan zai tsaya to wannan yana daga ciki abin da malamai suka kawo kai sannan aka ce an haramta abubuwa guda goma a cikin abin da ya shafi giya an ce la'ana ha la'ana Allahu ha Allah ya tsini mai ita kanta giyar sannan wala'ana sharibaha sannan Allah ya tsini ma wanda yake shanta wala'ana jalisa fi majalisiha sannan Allah ya tsini ma wanda yake zama a majalisan shan giya ko da baya sha Sannan, wala ana a sannan Allah ya tsine mu wanda yake shayar da ita giya sannan wala ana wato wala ana wato hamilaha Allah ya tsine mu wanda yake daukan giyar sannan wala ana asiraha Allah ya tsine mu wanda yake tace giya wala ana wa man khammaraha yana Allah ya tsine mu wanda ya zauna suka yi yadda ake yin giyan suka tsatsara sannan wala ana man zara'a inabataha Allah ya tsine mu wanda ya shuka inabin abinda za a za a yi giyan Sadan, wala ana baya ha Allah ya tsine mu wanda yake siyanta wanda yake siyanta wanda yake siyar da ita wala ana mushtariya Allah ya tsine mu wanda yake siyanta wannan shine abubuwa guda goma wanda aka haramta akan abin da ya shafi wato ainihin giya Allah ta'ala ka samu dace sadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi yake cewa wato ita alhamru ummul khaba'ith man sharibaha waqa ala ummihi wa wato ita giya ita ce uwar alfasha uwar dukkanin saba Allah duk wanda ya sha ta zai iya kwanciya da mahaifiyar shi ba tare da ya sani ba zai kuma iya kwanciya da kanwarsa wata rana sayyidina Umar da sauran sahabbai sun tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka ce masa ya rasulullah wato ka sa Allah ya saukan mana da bayani akan abin da ya shafi giya mana domin yana wato ainihin tafiyar da hankali sannan ga kuɗin da ake kashewa masu yawa akan ta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato sai aya ta sauka da aya ta sauka aya sai ta sauka da Allah madaukakin sarki ya saukar da aya akanta ya ce wa yas'alunaka anil khamri qul innama ithmun qal innama kabirun Allah ya ce wato ainihin suna tambayan ka dangane da giya Allah ya ce ka ce akwai zunubi babba a kanta akwai cuta mai yawa sannan sayyidina Umar ya sake ce Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiyan Allah ka bayyana mana bayani wanda zai gamsar da mu akan abin da ya shafi giya sai aya ta sake sauka Allah ta'ala ya sake cewa ya ayyuhal ladzina amanu la taqrabu salata fa antum wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun ya ku wanda suka yi imani kar ku kusanci sallah alhali kuna cikin maye har sai kun san abin da wato ainihin kuke faɗi to anan sai nuna cewa ba haramta ta kai sai ba amma haramta a wato kusantansa kusantansu lokaci a kusantan giyan lokacin sallah ba a so mutum ya sha ta a lokacin da zai je masallaci to daga nan kuma Umar ya sake yin addu'a akan ce, Allahumma bayyin lana fil kamri bayanan shafiya Allah ka sauka mana da bayani akan akwai ka sauka mana da bayani akan bayanin da zai gamsar da mu daga nan sai Allah ya sake saukar da aya da ke cikin suratul ma'ida da cewa wato ainihin har sai da ya karanto aya ce fa hal antum muntahun shin za ku hannu daga shan giyan ko ba za ku hannu ba Da ƙarshe Allah ya haramta ta baki ɗaya ana faɗin fa hal antum muntahum sai Umar ya ce in ta haina ya rabbuna mun hannu ya ubangijin mu dangane da giyar ba za mu ƙara sha ba ibn abbasin Allah ya kara masa yadda yake cewa wasu mazaje sun bayan lokacin da aka saukar da wannan ayar ta haramta giya wasu maza sun yi tattaki sun tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce a lalle an haramta shan giya lalle an haramta shan giya yanzu ta zama haramun ya zama haramun ya zama haramun suka yi ta fitowa da tulun giya suna zubarwa suna faffasa tulun giya saboda Allah ta'ala ya haramta ta sannan hadisi ya tabbatar ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sharibal man sharibal khamra lam tuqbal lahu salatan 40 sabahan duk wanda ya sha giya Allah ba zai amshi wato sallan ba na kwana 40 sannan Allah ta'ala ya sanya giya ta zamanto mukafa'a duk wanda ya bata duniya zai sha ta a lahira sai ya zamanto wani tukuici ne na Allah subhanahu wa ta'ala a lahira wanda Allah ta'ala ya faɗa yake cewa masalul jannatin lati yu'idu almuttaqun muttaqun fiha anharun min ma'in ghayri asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharun min khamrin lazzatin lisharibina har dai zuwa dai ƙarshe Allah ya ce a cikin aljanna akwai wato koramai na giya da koramai na madara wanda mutane za su rika ɗiba suna sha wannan ya nuna cewa lallai a lahira duk wanda ya ƙi ta a duniya to zai iya shatta a lahira sannan abin da ya sa aka haramta shan giya a duniya saboda na duniya tana sa ciwon ciki tana sa ciwon kai kamar yadda Allah ya ce na lahira ba ta sawa haka Allah ya ce la yusaddauna anha wa la yunzafun duk wanda ya sha giyan lahira ba zai ji ciwon kai ba ba zai bugu ba sannan Allah ya faɗa a wani aya yake cewa wa tawqafu alaihim bi ka'sin min ma'in بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرفين wato ita giyar lahira fara tas take fara sol take wato bai ba lazzatin lisharibi na sannan mai daɗi ne ga masu kokarin suna bukatan su sha to wannan yake nuna maka giyan lahira ba daidai take da giyan duniya ba giyan duniya mun yasa aka haramta ta tana bugarwa tana sa ciwon kai tana haifar da cututtuka masu yawa gaske a cikin jikin mutum sannan tana wato ainihin kama mutum matsala a rayuwarsa ba zai amfani kansa ba ya amfani wani to shi yasa aka haramta ta ita na lahira ta sha bamban da ta duniya fara ce ba ta da siffa irin ta duniya ba ta da wari wannan yana daga ciki da haka nan za mu tsaya ake muku fata alheri sai Allah ya hada ma shiri na gaba assalamu alaikum warahmatullahi